ke ya ne ya ina magana kina da tafiya ne idan da kina so ki rawa cire wannan ki muna da event fa irin kauye ne bayan shawa duk zaki zo ko to sai hana ni zuwa insha Allah zan na gode kawata kenan amma dai yanzu in kika auren nan zaki bar wannan harkan ko tiktok kwarai eh zan dan dakata dai amma mijina bai da matsala in dan je yawo irin shopping e3 haka amma sai dai da mijin shi dama kin sani ai dama lallai sai da shi insha Allah to kuma Allah ya aurar da mu amin amin ni na samu ayi da ni ko kuma <laughs> za a yi da mu da izinin Allah insha Allah insha Allah aka muke so sai an jima to sai ki wuce na wuce kawata ya zo mana yana Allah ne baki magana ba sai da aka ce yau ga ni gaki a madakata kenan ta daki to bari in ga miki gaskiya na rantsi da Allah ko ke da ko yadda dole sai mun yi da ke ashe maza sun kare a duniya mutum hassan aure me yake ga haka abin da kace ce to ina tabbatar miki da cewa duk ma wanda kika aji ko kuma duk wanda yake da burin ki aura bayan ni ne tunda na saki a zuciyata babu makawa sai na ga mun kasance tare na rantsi da Allah lallai ka wallahi baka isa ba kamar ban isa ba kin san ko ni wai kuwa sai ake yi kawata har yanzu waye wannan kuma ni ne mijin da za ta aura Allah sai Allah ya kiyaye dan Allah ma dala ki fara me ya faru me haka bari shiga tsakaninku me ya faru Allah ya zaki ji kunya inda ya kan wannan kai kuma fi sabilillahi daga ganin ka ga carbi na sun na kwarai ne kai babu shakka me ya faru yasa ba ta san ka ke kuma ga mutum ki ganshi da carbi ki ce ba kya san shi ke ki ga mutum me yayi ni da a ce ni to bar je ne shi to ai bari ga miki gaskiya gaya min gaskiya tsarin zumunci bai yi daidai da abin da nake bukata ba bai daidai da tsarin nake so ba dama ido na ya rufe ni rashin ganin ire-iren wa'annan na fuskanci tafi ki komai ta fi ki jiki tafi ki tsayi tafi ki gashi mai kyau da haka ina ga kawai bayar Allah ya za a yi ne ai kuma an samu matsala da ni nan da sashi ɗaya biki na aure zaki aure zan yi to ina tabbatar miki da cewa komawa zaki aura a bayana ne Amadu na shi kadai zan aura biyu ya ci wasu amarin na zan iya ma rashin mutunci da kansa na na Amadu ni ne wanda zan aure ta ya kai bai kai lafiya lau ni ne gos gos fatalwa kenan ku eh fatalwa wai ya muke wasa ne a sami a aiki man jale shi zan nuna mai shi fatalwa kai da Allah guda ka ta bari in ga muku gaskiya na rantsi da Allah duk ba ku ishe ni ba idan da za ku karo ira ira ku kaman guda goma kaji na fa wanda sa auren babu abin da za ku yi babu abin da za ku yi to dan haka idan ah, za a yi idan za a yi sai dai a yi ɗaya daya na rantsi da Allah duk sai kun bar duniyar nan a masoyiya ta mu ci gaba da kadawa ai da dai mana da ciki na fara yakan kama kan za ka san ka taɓo Amadu na sarki. Kai ba namiji ba ne? Kai jawo jawo mu ne. <laughs> Jawo jawo mu shi ma. Wallahi bai cewa yayi sai wai sai ya kashe ka. Kace da wa za ka fara? Zaɓi da wanda za ka fara. to ai da kai ke ba ai da mana ke ba da kai mana ke ke kina son shi a'a ah, ya da ta ta ta kina son shi zo ki mun ran kin iya dundu kin iya dundu ki da wata za ku masa ku masa ki iya dundu ki iya dundu zo ki gwadanta zo ki gwadanta ni ba na son taba jiki sa maka haji ki barin more rike nan da hannu ki an san mana mijina na baki a baki sun mana jiki ne rike ki mutum. In ba za ta iya ba bari mu mai aike ni wai da. Na naɗa hannu. Na naɗa. Ke da naɗa. Ni? Eh da naɗe. Kawai shi. <laughs> kin iya dulu ko? ki zabga mai dulu. Zabga mai. Za mu haɗe da ke. Ina za ci uwar ki